Barkanku da zuwa tashar AMD kasancewar gasar ta gaba shine gaba da rarara ya saka yanzu haka ya kara saka wani challenge yayin da muka bayyana muku ajiya yayin da yanzu kuma calan din yake ta samun karbuwa a wajen mutane yayin da mutane suke kalubalantar al'amarin ta wani bangaren to kafin dai mu je cikin labarin sun daga dangadan da kuma jin me yake faruwa a dangane da wannan calan na rarara ko kokarin danna mana subscribers gumi da karawar sanarwa wanne kan kara mana karfin gwiwa kwarai da gaske wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran waɗanda za ci gaba da nishadantar da ku. hakikanin gaskiya wannan gasa da aka saka yanzu haka ta tashi kura yayin da mutane suka hau yinta babu dare babu rana mutane sun ɗora ransa a wannan gasa wasu ma sun ta'allaka da ita yayin da ta zama kamar aikin gwamnati yayin da mutum idan kai mai magana cewa yi min abu zai ce a haka bari sai gasar rarara ta jagaba ta yi an fara kaddamar da ta sannan idan aka kaddamar na cito in Allah ya da zamma wannan al'amari dai wasu suna ganin cewa kamar tsokana ne wasu kuma suna ganin cewa mutanen da suke yi fa da gaske suke yi duba da sare da suke a dangane da gasar ta rarara duba da yanayin yadda suka ga an yi gasar jagaba kuma an wanye kallo yayin da aka biya mutane hakkin su duk da cewa ba a barin gari dama a kwashe duka yayin da waɗansu kuma suka fito dama suna kalubalanta sa a dangane da gasar jagaba shine gaban da aka yi a wancan lokaci da aka yi tantancewar a jihar Katsina. to wannan karo ma fa an sa wannan gasa ta sha'aban sharaɗa yayin da kuma ga irin abubuwan da suke faruwa a dangane da wannan gasa da aka sa ta sha'aban sharaɗa Wasu na ganin cewa wannan gasa ba za a wanye kalau ba kamar yadda wancan ba a wanye kalau ba yayin da mutane suka hau kan rarara da zagi kamar yadda na gaya muku cewar a baya ba fa a taba karamin gari a kwashe duka ma'ana dai ba za a taba sa wannan challenge ba kuma a ce kowa ma ya yi mai daɗi. Za ga wani ya ce ba a yi mai adalci ba za ga wani ya ce an mai adalci dama kuma duniyar akan haka ta kafu. Dole ne wani ji daɗi sannan dole ne wani ya ci wuya da a irin tsarin da aka kafa na rayuwa babu damar da za a ce mutane duka kowa sai ya sami yadda yake so. To amma kamar mai hankali ne kaɗai yake iya gane irin wannan lamari yake kuma iya gane irin wannan hausa da hausawa suke yi na cewa babu shakka rabon kwado baya hawa sama to irin hakan ce take faruwa a wannan gasa da aka sa ta jagaba shine gaba amma mutanen da suke ganin ba a yi masa adalci ba sun fi mutanen da suke ganin an masa adalci yawa a gasar da aka sa ta jagaba shine gaban yayin da tun a lokacin da aka sa gasar ta jagaba shine gaba aka fara challenge din rarara akan cewa tun da yasa aka yi wannan gasa har yanzu bai fara raba wannan kyaututtuka ba to kuma aka zo aka sa ranakun da za a raba kyaututtuka har an sa rana ya kai akalla sau uku ana daga lokaci sai a wannan karan aka samu damar bada kyaututtukan yayin da aka bada kyaututtukan kuma a hakan ma rararren bai sha ba ina kare rara ba ne waɗanda suke son hine na yau da kullum suke irin wannan bayani a dangane da dauda ka huta rarara din to amma babu shakka wannan lamari yanzu haka ya kai ya kawo har da rara din ya sa ƙara sa wannan gasa ta sha'aban sharaɗa yayin da mutane ko suka dirfafa suka ci da wa Allah ya haɗa su in ba da wannan gasa da rarara ya sake sakawa ba a wannan lokaci shi to sai dai kuma wasu na ganin cewa wannan karan ma fa ba za a wanye kalau din ba kamar yadda na gaya muku a baya wannan gasa dai ji abin sharaɗan mutane da dama suna cewa ba za su yi ba mutane da dama kuma sun riƙe ta kamar addini yayin da za ka ga suna yin ta kuma suna yin ta daidai bakin gwargwado wannan yana wane wancan wannan yana wane wancan ina ganin fa duka duka da sa nan gasa ko sati ɗaya ba a yi ba amma babu shakka mutane sun dirfafe ta kamar yadda na gaya muku cewa sun dirfafe ta ɗin amma dai cd kuma duk da haka ta wani bangaren su masu amini s bono da kuma aisha humaira sukan yi challenging ɗin wannan gasa da aka saka akan cewa babu shakka idan dai har wannan gasa ta kai gaci to ba fa za su yadda da irin zagin da aka yi masa a baya a sake masu ba duba da cewa da baya sun lamunce amma yanzu lallai wannan lamuncewa ba za ta ƙara fitowa daga bakinsu ba duba da cewa sun ma fito sun ba da haƙuri a dangane da wanda ba a yi wa adalci ba kuma kamar yadda na gaya muku ba a dama barin gari a kwashe duka su ma sun yi amfani da wannan karin maganar na hausawa da kuma cewa rabon kwado baya hawa sama haka suka fito suna ba mutane haƙuri ba dare ba rana to haka zalika sun fito sun yi gargaɗi da jan kunne akan cewa in kayi gasa na Allah ne ka samu na Allah ne ya hana ka dama duniya idan ka ma duba hannun yan yatsunka ga baki ɗayansu zaka ga ba daidai wa daidai Allah su subhanahu wata'ala ya masu ba duba da haka dole ne wani ya fika nasara a rayuwarsa ko da a ce abin zaɓensa bai kyau ba amma shi Allah subhanahu wata'ala ba ruwansa wanda ya zaɓa shi ne zaɓaɓɓe don haka babu damar da idan an yi wannan challenge na jagaba shine gaba an wanye ba kalau ba yanzu kuma a kara cewa za a yi wannan gasa ta sha'aban sharaɗa a ce kuma za a ci gaba da zage mu ba mun sa gasa don a zage mu bane kamar yadda aka zage mu a baya amma ta bangaren dauda ka huta rararafa shi bai fito ya ce komai ba duba da cewa shine gwani kuma shine gwaska a cikin wannan tafiya kuma shine nan wanda yake da ruwa da tsakin da ya kamata ma magana mutane kila su fiji to amma bai ce uffan ba a dangane da wannan lamura da ake muna ganin ko shine dalilin da ya sa ma mutanen ba ba su daina zagin sa ba so Allah ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne masani amma dai yanzu ga wannan sabuwar gasa an sa ta sha'aban sharaɗa kuma ana ta ci gaba da gudanar da ita yayin da mutane suke kyakkyawan sare da kuma kyakkyawan yaƙini a zuciyarsu a dangane da wannan gasa. tantantantan game shiga rijiya ta zo kanka yanzu kai za a zara wannan lamari ya zo kan kuma sauraron mu ne yau da kullum Shin idan kai ne zaka shiga wannan gasa duba da irin abubuwan da suka faru a baya a gasar jagaba shine gaba da wasu suke ganin ba a yi masa adalci ba kuma zaɓe ne kuma son zuciya ne. To sai kuma yanzu aka karasa wannan gasa ta ci abin sharɗa. Shin idan ku ne masu sauraron mu yau da kullum masu bibiyar tashar AMD TV Hausa masu albarka shin ku ya za ku kasance? Shin za ku yi ga cikin wannan gasa ne ta sha'aban sharaɗar ruwan ganin cewa kuma kun taka rawar gani ila Allah subhanahu wa ta'ala ya sa jakaran ku sara a dangane da wannan gasa har a samu nasarar lashewa har a baku kyaututtukan ku ko kuwa a'a. To muna jin ra'ayoyinku. jin ra'ayoyin kaɗai shine nan zai yanke mana tantama a zuciyarmu a bisa cewa masu sauraron mu na yau da kullum su ma suna tare da wannan gasa ko kuma ba sa tare da ita ina jin ra'ayoyinku ta comment da like wannan kaɗai shi yake ƙara mana ƙarfin gwiwa matuƙa gaya wajen ganin cewa mun ci gaba da kawo muku labaran mashimmai waɗanda za su ci gaba da nishaɗantar da ku ku ci gaba da kasancewa a tare da irin ra'ayoyin naku na yau da kullum